استمسك بسنته الى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم قلت الصلاة أي بعضنا واحد يوم تتناول الأوكس Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ba wannan ba kadai faqad min wani ƙari ya zo ta wata hanya daban an ibn Abbas fa allati alaiha madar wato lalle na farko wanda shine madiya waya na riwaya inna ma Talha bin Abdullah ya ruwaito ta shine Talha bin Abdullah bin Auf an ibn Auf daga dan Abbas radiyallahu an wa amma al-ukhra fa hiya min tariq Zaid bin Talha amma ɗaya ruwaya tana daga cikin hanyar Zaid bin Talha at-Taymi na'am qala sami'tu ibn Abbas yace ji ibn Abbas zakara al-hadith ma ziyada na'am sai ambaci ibn Abbas tare da qadi أخرجه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم في ما أسنده ما أسند سفيان بن جرير الثوري وابن الجارور في المنتقى بإسناد صحيح أيضا نعم ويشهد بالزيادة أبدا كتير عن قاري kuma yana ƙara masa ƙarfi akan ƙarfi qauluhu alayhi salam magana annabi sallam la salata illa bi qira'ati fatihatil kitab babu sallah face da karatun fatihatul kitab fa ma zada babu sallah sai an karanta fatihatul kitab da kuma abin da ya ƙaru akan fatihatul kitab din salatu sallah ga jana'iza sallah ne wanda yake yanke ya tadkhulu fi shi yana shiga cikin umumi na wannan hadisi wa bihi istadalla ashabu shaykh da shi ne ainihin ɗaliban shaykh alhanabi shaykh alhanabila wa ghairihim da wasu suka kama hujja ala wujubi qira'ati fatiha fi salati aljanaza suka kafa hujja akan wajibcin karatun fatiha a cikin sallar jana'iza wa huwa bi qawlihi fa ma sai shi ce wanda ya yi fama za zara ya aibin aidan alamar juriyar da kirafin sura kuma wannan yana nuni a kan shar'antuwan karatun sura bayan sallar jana'iza eh, a cikin sallar jana'iza wannan yana daga cikin abin da al'imam a shaukani ya ambata a cikin nairin auda wala budda an na fadilata shek tsaro kaba a ba makawa shi fadilata shek wato tuwai kiri ne na ko shi ma ya tsayu gare shi ya san da wannan hadisi wanda ya magana babu sallah wato sai da sallar jana'iza sai an karanta fatiha sannan kuma a karanta abin da ke bayan fatiha ne walakin na lam yujannah ilayhi walakin na lam yajnah ilayhi sai dai shi malam bai karkata zuwa gare shi ba bi annahu khilaf mazhab saboda ya saba wa mazhaban shi malam ya san da hadisin tabbas ba wai ya jahilci hadisin bane me ya sanya malam bai kawo hujjar shi ba saboda ya saba mazhabar shi kaga wannan shine ka asubanci na mazhab abu ne wanda yake mai haɗari kwarai da gaske a gane saboda wannan ka asubanci mutum na iya faɗin ma wasu abubuwa miyagu da wanda ya saba mishi wani bawan Allah wani yana kokari wani yana rubuce rubuce irin ta yanar gizo din nan ya zo yana magana kan wannan littafi yace littafin nan abin da ke cikin shi daidai yake da abin a jaridar da ake sa kosai a ciki na ba ta gani jaridar da ake sa kosai hadisan da wanda akwai hadisan malik na motsa wanda yake so akwai hadisan musulmi akwai hadisan kaza amma saboda tsaban ta asubanci na mazhaba ya yarda ya kora hadisan da littafin na gaba ɗaya ba ai da lalacewa mutum ko bismillah da ke ciki ya wuce da cewar jaridar sa kosai sama ta gane saboda yana kun wani malami a garin kaduna kuma suna kokarin kora man saba suna kokarin kora hadisan annabi da faɗa da albani sai ce wannan lissafin abu da ke cikin da wato gara ma wato daidai kuma daidai ke da ainihin lissafin da ake jaridar da ake sa ko zai ina fatan gane kaga wannan na nuna mana sharrin ta azubanci na mazhaba yana yin sa mutum ya faɗa kowane irin fata saboda kariya ga abin da yake so an bai yanzu mana

wato bai da jin kuma saboda ana biyan shi da yana aiki aikin da yake an sai mai kwamfuta an sai mai komai za a bashi kuɗi saboda wannan aiki musamman wannan aiki yake wa malam na wajen gani sannan kaga irin wannan abu malamin ya kasance da shi wannan ta'addanci kuma ya ma ya ba wuce malamin a wajen ta'addanci yanzu shine وهكذا يبدو أن جمهور هذا المذهب wato haka yake bayyana cewa lallai jumudi na wannan mazhaba wa tiba'a da kariya ga wannan mazhaba da tsara mazhaba walau ala khilafin sunna ko da akan sabanin sunna haka suke yi dama za su kara mazhaba ko da akan sabanin sunna ne huwa da'ul udad shi shi cuta ne da wuyan magani kun da budan ce wato ta'assubanci na mazhaba cuta ne da wuyan magani المتمكن من قلوب الناس wanda yake ya tabbata a cikin zakatan mutane ya tabbata biladul islamiyya a cikin garuruwan musulmi la wani asu Allah sai dai wanda Allah ya tsare in ba Allah ya tsare ka ba za ka fada cikin wannan mugun cuta din wa qalilun ma to kuma kadan ne wanda Allah ya tsare din wa khitaman la budda li min an ashkura fadilati shaykh wato karshe dai ba makawa gare ni in gode wa wato a shaykh at-tuwajiri na'am ala ihtimami bil kitab akan yanda ya bada himma ga littafin nan na wa irsi ala nusul qurra da kuma kwaɗayin shi wajen nasiha ga makaranta da ɗalibai na wa muhawalati kashfu an a kayan kitab da kokarinsa na yayi ainihin kurakuran littafin asura aji gurgurar ra'ayinsa wa illa fa huwa muqdiyun to kullu zalika in ba haka ba dai shi dai tuwajiri yayi kuskure a cikin duk wannan gaba ɗaya abin da yi da abin da yi kan littafin nan yayi kuskure gaskiya ina ma da wani ishara ilayhi min masail sai dai abin da ishara ya gabata gare shi na masail al-arba matsaloli guda hudu na'am wa ra an anna min tamam ash-shukr an ata ina ganin daga cikin cikan godiya yi istirabi bi isabati al-haq fiha cewa ya dace da gaskiya a cikin guda hudun wa ni tu ila ra'ayi cewa ni na kuma zuwa ga ra'ayin su fiya a cikin wasiya da take farko tafsir al-ma'sam wal maghrib bi du'a tashawuf wato fasara da yi fasara da yi na ma'asam fasara ma'asam da magaram a cikin addu'ar tayya da cewa zunubi ne da sabo ala annani qad sabaqa da aka anhu شواني يا كبار شواني ما نجد جيل كمان نعم في الدبع الثالثة أشوف أنا أقوى من يفعل شيء كلا إن جرى أن بدو بدو إيه تريو بدو كمان نعم أنا أقبل بدو الثالث الشيء الثالث الشيء ست سنين وأتو أي كافون أي كافون فاروا رسالة نشر لشكل شدة نعم ثانيا قولي في م في مقدمة وأتو أنا أشوف مقدمة عن دبع أن بيوم من الكتاب في الصلاة إنها أعظم نقول من أركان الإسلام نعم شو هذا نزل ita ce wato mafi girman rukuni daga cikin rukunan musulunci sai shi ce na abu da ninka da ya zalika ba da shahadace ne cewa ba makawa ni in kayyada wannan da abin da ke bayan kalmar shahada ne cewa sallah shi ya fi daraja bayan kalmar shahada da na ce haka na gamsu da wannan gyara da ya mu wa'ana la'u khalifu fi ma kala ni ba na saba wa shek abin da ya faɗa na li'annahu min bazi domin shi a cikin babu dama yuri buka ila ma la yuri ka bar abin da yake sa ka shakka zuwa ga abin da baya sa ka shakka wa in kuntu alitu annaha a'zamu bil arkani da amaliyya ko da ina nufin cewa ya fi girma wato a cikin rukunai na aiki shi zalla al'amar muqaddima al-mushar ilayha na ta'ud ba'd ila mashin cewa dai ita muqaddima da aka ishara gare ta wato koma bayan haka zuwa ga buga ba buga ta ba mara ita mara gaba na'am wal qayd mazkur an ja'a sariha fi akil fas amma qaidin da aka ambata ya zo a bayyana ƙarshen fasali na kawo wannan cewa bayan kalmar shahada shubuhatun wa jawabi to sai shubuha wa jawabi na shi za a tashi za a tashi shubuhatun wa jawabu ha ainihin shu alfadin biha wato shubuhatun wa jawabi ha shubuha da jawabinta falfikira ainihin shi alfadin biha wato irin shi mai daraja mai sanyi mai farin ciki da ita لا تشفى لسانك أصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أركان القياس ركن القياس بالقياس آه، أركان أربعة قياسنا نعم، بركن الغدو نعم الأصل والفرع والحكم أقوي الأصل أقوي الفرع أقوي الحكم والعلة أقوي إلا وإليك تعريف بكل واحد منها كرجي تعريف لقوة اللي بشكلتها نعم الأصل تبقى الأصل نعم تعريف تعريف الأصل هو واقعة التي ورد النص أو الإجماع بحكمها وتواقع وأن النص يذوق إجماعي بحكمتها نعم ويسمى المقيس عليه أنا كرنت المقيس عليه نعم ومعنى ذلك معنى ونعم أن المسألة التي يراد القياس عليها للي مسألة وتأكد سن قياسي أغريكا تسمى أصلا أنا كرنك أصلي نعم. مسألة وتأكد سن قياسي أغريكا أنا كرنك أصلي نعم ولا يرو شيء مسألة كما جيا يرو أجيا يرو أشون قرآني كرارا to ita ce asali ita ce wanda nasi ya zo kanta ana so a yi kiyasi a kanta wala budda fiha an yakuna hukmiha sabitan bi nafsin ba ba kawai a cikin ta hukuncin da ya zama to ya tabbata da nasi au bi ijma'i ko ya tabbata da ijma'i au bi ijma ko nasi da ijma'i gaba da kafin kafin asali ya zama asali sai ya tabbata da nasi da ko ko nasi da ijma'i ko kuma su bi gaba daya ta hadu duka alfar an gane ku sai na biyu alfar tarihu ko alwaji'a allati lam yarid fi hukmiha shay'un nass au ijma'i shi ne waji'a wanda nasi ko ijma'i bai zo ga hukuncinta ba نعم ويراد إلحاقها بأصل ويراد إلحاقها بالأصل نعم في أنا سوء رزقك إذا ده أصلي في الحكم وجه كل شيء نعم ويسمى المكيس أنا كنا كالمكيس كما ce da nace giya ai giya shine wanda nace yazo to duk wani abu wanda yake da hukuncin giya wajen bugarwa an yana da hukuncin giya wajen bugarwa wanda nace bai zo gare shi ba kwanan nan aka yi shi amma irin hukuncin shi irin hukuncin giya to za a da shi da sai a kira shi almakis shi wancan wanda nasu ya zo kan shi makisun alai wancan wanda ya zo sabo makis kun fahimci wannan ko to sai a bashi wannan hukunci da misali an gano wannan wa ma'ana zalika ma'anan wannan nam anna al-hadisa al-jadida idza bahtuhu fi fi nusus shar'iyya lalle sabuwa idan an yi bincike a cikin nasozin shari'a min kitabillah wa na littafin Allah da sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam aka yi bincike game da hukuncin ta nam walam ma ala hukmiha ba a samu abin da yake nuni akan hukuncin ta ba inda zalika na ba an mas'alar da tusbihuha a wajen wannan za mu yi bincike game da matsalar da sai kamar ita wa nadar nan kawai ijma ala hukmiha wanda nasi ya zo ko ijma ya kan hukuncin ta نعم فإذا وجدناها الحقنا الحقنا الحادثة الجديدة إذا من سامسة لا حادثة صابوة wanda nassi ya zo ko da ita hadisan da nassi ya zo ko da ita sai mu riskar ita wannan wasan bai nan hadisi dalila far'a la mu kira sabon hadisa din da ya zo shine farko shi wancan wanda shi nassi ya zo asali an kamar malamai kanar ai sun da wannan matsala ɗin na sallar juma'a an ce idan zo da salatu min yawmin juma'a fas'au ila zikrillah wa zarul bait idan an yi kira zuwa ga sallah wanda ake ranar juma'a ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah ku bar kasuwanci kasuwanci aka ce a bari kawai aka ce mai dalilin da zaka ce a bar kasuwanci a lokacin kira sallah aka ce yana shagaltarwa daga yin sallah zai iya samu zai ya rasa sallah kawo ya zo nasar ya suna shi yana makin ko sun, alai shi ne sun, alai to sai yanzu sai muka duba to yanzu yaya abin da ya shafi sauran aure a lokacin ba ana kira sallah an ce ne wa zarur bai ku bar kasuwanci to za a ga ɗora aure ana kira sallah ranar zuba? za a iya ainihin za a iya fira a yi ta fira wanda ya ɗauka hankali me kuma na kawo misali yau za a iya zuwa gona ita aiki daidai lokacin ina shi kawai muka ɗauki ƙur'anin kawai kasuwanci ya hana da ya hana kasuwanci kenan za mu iya zuwa gona mai ta aiki a gona eh ai na zuwa gona ma kira ma ya san kasuwanci hada yi ko to da ana fara noman nan da ke ga cewa ya ɗan rabin abin ya ga san gama zai ke bari ya karasa amma qur'ani bai yi magana kan shi ba to shin shi ya shiga ko bai shiga ba ya shiga ta hanyar mai hanyar a gano wannan hmm. tunda dama mai aka duba an duba rashin sallah za a yi asarar sallah to ai wannan zuwa gonan shi ya fi cancanta ya asarar sallah a kan shi misali ku gano wannan ko to yanzu zai ce to wannan na wazarur bai shi ne asali wanda na ya zuwa kan shi ana shi kuma jisun alai shi kuma wannan zuwa gona an kai wannan na kasuwanci ko shi ne asali shi kuma zuwa gona shi ne farko shi ne reshe wanda nasu bai zo ba to yadda ake sai a riskar da da wannan rike da asalin sai a fasa hukunci iri daya yadda shari'a ta ce a bar kasuwanci haka nan a bar zuwa gona a bar ɗaurin aure a daidai wannan lokacin kuna da wani ko to wannan shine kiyasi a duba sun yi kama a cikin hukunci sai a fasa hukunci ɗaya eh, wannan da can akwai nasi a gare shi wannan kuma sabo ne kwanan nan ne ya faru ko kuma ba a ambace shi ba wanda ya kamata a can ambace shi kuna da wannan aha أيوه. نعم وصول الفكر من الشدة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يجب هل يجب امتثال المأمور به فورا؟ shin yana wajaba bin abin da aka yi umarni da shi da gaggawa aw ya juzu ala taraki ko yana halatta akan jinkiri na'am idan kana al'amuru muqayyadan da wakati. idan ya kasance wato umarni an kayyade shi da lokaci da tabbai da ake yi shin yana wajaba abu umarni da gaggawa idan aka baka umarni dole ka yi shi da sauri ko za ka iya yin jinkiri Allah ya ce wa ki musalata ana so nan take ne ko kuma ana so ka ɗan jinkiri kafin ka yi shi an gane ko ya ce to in ya kasance umarni an tsaye shi da lokaci ya kusa da ada da fawasi wanda bayar da shi yana kubucewa da kubucewar lokacin wanda bayar da shi yana kubucewa da kubucewar lokacin misali in baka yi shakan lokacin ba zai kubuce misali ya za a yi ala khilafa fi wujubil ya fi wakati al muhaddad babu sabani wajen wajen cin gaggawa a cikin lokacin shi wanda aka iyakance kasalawatin khams kamar salloli guda biyar misali har an sanya ma kowanne lokaci to babu sabani cewa dole ne kai gaggawa kafin lokacin ya wuce kai an yi wannan an yi wannan ittifaqi kafin lokacin sallah ya wuce ka dage kai sauri kai wannan sallah wannan babu sabani kai shi wa sawmu shahr ramadan da kuma irin azumin watan ramadan shi ma mutum ya yi sauri ya azumin kafin azumin ya wuce tunda an sanya lokacin azumin da zarar watan ya wuce shi kenan to kada ka yadda wasu ya wuce baka yi ba shi da gaggawa da ya waje ba a wani babu sabani a kan shi amma ma lam yuhaddid bi waqtin amma ma lam yuhaddad bi waqtin amma abinda ba a da shi da lokaci ba ya kutul adab wace wanda bayan da shi ke kubucewa da kubucewar lokacin na'am zahir mazhab hanabila annahu ala al-qawl na'am zahirin mazhaban hanabila cewa yana kan gaggawa ne mustadillina bi ma'il suna kafa hujja da abin da ya biyo ba da shi nan na'am الدليل الأول قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كوي غغاوا زوا ga neman gafara daga ubangijinku na ma qawlu ta'ala fastabiqul khairat wanda Allah ya cewa tsere zuwa ga ayyukan alkhairai wai wannan ayoyi biyu shine hujjar yan hanabila akan cewa umarni yana hukunta gaggawa ne da zarar an baka umarni ana so kai sauri kai kaka baka lokaci kar ka yi jinkiri idan kai jinkiri ka yi laifi a gani kafa hujja da ayan farko wa sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi tsere zuwa ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijin da kuma inda Allah ke cewa fastabiqul khairati ku yi tsere zuwa ga ayyukan alkhairai Me mai wajen jilala a nan wajen na'am فقد أمر الله تعالى بمسارعة في Hakika Allah ya yi umarni da yin gaggawa zuwa ga aikin alkhairi Allah ya yi umarni da yin gaggawa wajen aikin alkhairi وامتثال الامر فورا خيرا وجو gaggawa zuwa aikin لا ba? Wa جواب اي خير بقى وسارعوا الى مغفرة من ku? فاستبقوا فاستبقوا الخيرات to ai bin umarni da zan umarni da gaggawa alkhairi ne kuma ka bane idan ka baka umarni kai da sauri ba alkhairi ne alkhairi ne wal ya fita da lodo umarni yana hukunta wajen shi. ai wannan umarnin na cewa a yi gaggawa zuwa ga neman gafara ai yana hukunta wajen shi da sila umarni ne to wannan shi ne hujja na yan hanabila akan wajabcin bin umarni da mai da gaggawa to amma yaya wannan hujja yana da ƙarfi ba shi ne tambayar nan ba shi ne magana sun ga sun ce wai a gaban na aya maka ɗauki fasabi kun kai rasu ka ɗauke shi wannan ku yi tsere wajen ayyukan alkhairai a cikin ayyukan alkhairai akwai aiki na wajibi akwai aiki na mustahabi to in an ce a yi tsere gare Ina an ce dole ne kenan in Allah ya ce umarce mu da yin aikin musahabi dole mu yi aikin musahabi ba dole ne. ko musahabi na daga cikin ayyukan alkhairi an ce a yi tsere yanzu in aka umar aikin musahabi sai bai yi shi da sauri ba shin na yi da kenan ya zama dole sai na yi da sauri kaga in an ce dole kenan in ka yi shi ba da saurin ba kenan ba a ba ko ka yi shi ba da saurin ba ka yi da to akwai ayyuka ayyuka alkhairai suka kashi kashi akwai na wajibi akwai na mustahabi akwai wanda yake in mun dauki na wajibin ya kamata a yi wajibi a yi tsori a kan shi wani mustahabi ma ba kafa hujja da wannan aya din fiye ma fiye ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangiji akwai abubuwa da yawa da suke samu zai samu gafara wasu abubuwa din dole ne kamar kiyaye salloli kiyaye azumi kiyaye kaza wasu abubuwa mustahabi ne misali kamar sadaka lafiyar kani kaga wayannan ba ba dole bane mutum ya yi su da sauri misali an gane wannan ko na idan ka ce a yi da sauri ba in an ba da umarnin ka yi sauri ka yi kada ka yi shi a wani lokaci ba da sauri ba a ga kafa hujja da wani ayoyi da gaskiya na ku shiga yadda ya kamata ba ha shi ne a dalilin sani dalili na biyu an na wujubar tisalin amur alal fau lallai wajabcin bin umarni da gaggawa huwa muktada wa da alal lugha shi ne abin hukuntawa wajen malaman luga malaman luga su suna ganin an ba da umarni a yi da sauri fa inna sayyida law qala lil kadimi lalle shugaba da zai wa boye boyen sa shayar da ni fa akara intisal sai ya ga ya umarni istahaqqan law to ya cancanci a zargin shi ko na wa hasa ya ce bawa shayar da ni ruwa sai bawa ya tsaya wasa bai je da wuri ba wannan bawa ya cancanci zargi hasana tawbiqo kuma ya kamata a zarge shi wa ya kamata bidai a zarge shi abu ne mai kyau a zarge shi walaula annam ya zuba an tawu alal fawl da ba dan bu umarni yana waje ba da gaggawa ba da ma hasana ahlul lugha min sayyi da malaman luga ba su kyautata da shugaba ba an yi ba khadima ya zargi boye boye gaba da malaman luga da ba dai yana ba kan gaggawa ba da malaman luga da ba su kyautaka ga shugaba ya zargi boye boyen ba ya zummahu ya zarge shi fadalla ala anna ahlal lugha yanzuruna bi misal ala al-qawl sai nuna lalle malaman lugha suna gudanar da bin umarni akan gaggawa suna gudanar da bin umarni akan me gaugawa kuma jona yi da zarar ka cewa shuka cewa boye boye ka zo ka mun kaza sai yi da sauri amma su malikiya suna ganin bin umarni ba dole bane akan gaggawa sai in karina ya nuni akan haka in ka ba mutum umarni baka kayyade mai ba to mutumin na da iko ya aikata a lokacin da ya dace in ma farkon lokaci ko ƙarshe sai ka ce mai kada ka fahimci wa lokaci kaza ko ka ce yanzu yanzu nake so amma an baka ce mai yanzu yanzu ba to ba ka da iko ka zarge shi tunda baka baka samu lokacin da zai ba umarni ba ka ce mai yanzu umma kaza amma baka samu lokacin da zan yi ba to su suna ganin har yanzu dai sai idan ka sa lokaci sannan zargi ya tabbata na ba gane wannan yau wannan da har yanzu ba su kawo hujja mai karfi wanda zai nuna cewa umarni yana hukunta abin da gaggawa bane misali to wannan yasa aka samu sabani wajen aikin hajji shin aikin hajji idan mutum ya samu kuɗi ya samu lafiya ya samu komai ya zuwa aikin hajji sai bai je wannan shekara ba sai sai nan da shekara ya yi laifi to masu ganin cewa aikin hajji ya jibu alal kawai ce da zarar ya samu kuɗi kawai ya wuce in bai wuce mai yare wasu ce karfa ba dole bane in mutum ya samu kuɗi babu nasin da ya ce nan wannan shekara dole biya ina iya jirgin gawa sai wasu shekaru abin da ake so dai kada ya zama to Allah ya ɗauki nasu da ya aiki hajji to wannan matsala malamai sun buga kan sosai akan kan su ba a kowar awalar sarafi amma ba a sabani abin da aka sanya lokaci kara ya da lokaci ya wuce abin da ku ba ce daga lokaci kaza lokaci kaza ba to za ka duba yanayi da kawai ka je ka je ka yi misali amma an gano wannan ku لا مش كارم بهم الدليل الثالث لا هذا دليل دليل لا قبل كاري هون إيه تأكل الأدوة سورة عدل الأمر تكرار أنه لا بد من زمان من قال الأمر فيه دليل الأوفي أي بعض مقوى أسامة زمان نبوء أمري إلا هذا بعد أمري أقول زمان لا يسوء أي شبه ولا شك أن أولى الأزمنة babu shakka cewa zamanin farko din nan an da ulal azmina wa ko an na aulal azmina babu shakka lallai zamanin da ya fi shi ne farkon zamani idan ka umarci mutum da ya abu babu shakka ne a farko za ka ji daɗi zai ka siyo abu kawai sai siyo nan da take ɗan ka ji daɗi tabbas wani an nan mutum da an kawo lallai mutumin da yake bin umarni da gaggawa kare da an al'ubu da ya fita daga wannan garanti din da yaqini a gani ya fita daga alƙawari da tun da misalin idan ma kana so farko ne ya riga ya yi in kana so tsakiya ne to ya ake yana na yana jiran in ƙarshe ne da ya yi wanda ya da farko ya mutu da kowane hanya ko in kana so ƙarshe ne to na gama dai na ajiye yana jiran ƙarshe lokacin zo ba ka abuka ba shi ba ashe wanda ya yi da farko mai bin umarni da gaggawa ya fita daga alƙawari da ne. wasalima min mutum ta'khir ya kubuta daga daga zulubi na jinkiri kai kai tsaye nan ana nufin abin da ya fi a nan ba ana nufin dole ba kuma ka ba dama ya ce auren azmina suna mana magana in an fara umarni dole ne a yi shi da gaggawa ko kuma da jinkiri har yanzu ne ba su kawo hujja wanda zaka ce shine zaka dogara da shi akai ba eh idan an fara umarni ya fi kyau a yi shi da gaggawa amma dole ne shi وعليكم السلام ايه أي أحد يأتي أكل الأعمال رأسنا هو الأول وقت ya ayyuka sallah farkon lokaci wanda ya farko ya gaba amma wani dole ne wanda ya ɗauki yare ne wanda ya ɗauki ma inna salata kanat ala mu'minin kitabu mawquta lalle sallah ya kasance ga mu'minai wajibi wanda yake abin kan yanzu abin kayyade wa lokaci duk hakan ya mai lokaci da kai sallah akan wannan wani lokaci kuma misali kamar sallar la'asar saboda yanayin yadda lokacin ke shiga shi a ɗan ba shi lokaci ya ɗan to da yanayin lokacin a Najeriya ya sai ɗan matsala na tabbatar da wani ya yi sallah ba kan lokaci ba to zan la'asar a ɗan yi shi kamar ƙarfe hudun ko a ɗan gota hudun ya ɗan fi samun da kowa da kwanciya, hankali da shi, farko akwai mutanen da kawai kullum sallah uku da rabi suke har yanzu da rabi tun da suke na fi shekara ashirin na sauki uku da rabi suke sallah to kuma sallar la'asar yanzu kaga har ya kai ga yanzu ana cewa yana ma shiga hudu da minti goma wani lokaci lokacin da ma uku da arba'in ku ga gani mai uku da rabi kuke bala kula ba wanda yake canza suna nan a kan aka zama uku da rabi na waje suna a gani ni na fara sallar asar a ce na a ce na yi shi misali na da dan da saboda kana a zama akwai tantama al'amarin mutum ya karfe hudu ko hudu da dan wani abu haka ya tafi daji na'am Thank you. eh suna canzawa na magarba ai jahilcin guda biyu ne masu yi uku da rabi da'iman da wata kasa hudu hudu hudu hudu har abada kamar da shi al'ada duk wannan bangare duk akwai matsala cikin shi ya بسم الله الرحمن الرحيم من أديب بسم الله الرحمن الرحيم من أديب الجنحنام نعم دواء الوضع wato abubuwan da ke janyo kirkiro karya ga annabi kaga mutum musulmi ne shi kana ganin shi mai addini ne shi amma kuma ka ganin shi makaryaci to menene abubuwan da ke janyo ƙarya dawa'il wada wal kadhib kathiratun min wato ababan da ke janyo wada'u kirkiro hadisi wal kadhib da yin ƙarya ga annabi suna da yawa min hamayil daga cikin abin da yake biyo daga cikin abin da yake daga cikin su akwai abin da yake biyowa na'am asadu taqarrub ila Allah subhanahu da farko neman kusanci zuwa ga Allah mai ƙarya yana ganin idan ya shirya ƙarya kamar zai kusanci Allah ne zai samu lada a wajen Allah mayu rabi wannan mayu rakibu na su da ajiyati da kirkiro abin da zai kwadaitar da mutane wajen masa biyayya yarhabu an ma yake kuma ya tsorata su daga sabansa kama fa'ala ba'dul mansubina ila zuhud kamar yadda wasu sashen wanda ake dangantawa zuwa ga zuhudu suka aikata da kirki a gari wani sashi ana ganin shi mutumin kirki ne salihi ne shi amma kuma yana daga cikin sharru wa za'im saboda mutum ne wanda zahiri ana kallon shi mutumin kirki ana kallon shi bawan Allah to irin wayannan mutanen da suka yi ƙarya ƙarya ya fi shiga ce wallahi wannan ba yadda za a yi ba annabi ƙarya kalle shi bawan Allah ne mutumin kirki to irin wayannan mutane za su su mizu din nan kana ganin kamar masu gudun duniya to wallahi sun fa hadari ga addini an gane sai sa malamai suke magana kan irin wayannan imamu Ahmad ke cewa kada ya rude ka ko wani malami da yake kada ya rude ka sun koyar da kai yana tafiya yana wani tafiya kaɗan kaɗan kamar ba zai tafiya ba wanda mutane suna ruduwa da shi su kan magarici da shi ba mutumin kirki ba ne to galiba irin wannan in suka yi ƙarya amawa suna yarda da shi saboda an gansu zahirin su kamar bai mutane kirki ne misali to irin wannan su ne sharrul waza'i an fi kama masu ƙarya akan irin wannan na wa haula sharrul wada'in wa shaddu irin wayannan su ne mafi sharru masu kirkiro ƙarya kuma sun suka fi tsananin bala'i bai zama da yake kuma ƙaramin bala'i ga shi nan da musiba innan nasa ya sukuna bai domin mutane suna amincewa da su kun ji wannan kaga mutum shuru shuru kaga mutum wato bai cikin san jin daɗin rayuwa ba ya san sa riga ya ɗan faci haka kullum riga riga mai faci sai kwana uku a jikin shi bari bari ya fashe da kuka bai cika yin magana ba ka wallahi wani ko magana ba mutumin da bai damu da magana ba zai ma annabi ƙarya mutumin da ma duniya ba ta dame shi ba mutumin da lahira ya sa gaba mutum mai bawan Allah da zuwa irin wannan to billahi da sun fi hadari ko ba hoshe ya ce irin wayannan mutane zaga mutum shuru shurun nan ya fi hadari ga addini in dai har tashi in ya tashi bala'i ga addini ya fi hadari ga addini kun gane wani ko to irin wayannan su ne mafi sharri mafi tsananin bala'i saboda mutane ba wuya sun yarda da shi jama'a yanzu irin na yanzu zan ƙarya kan dukkan na sai ga mutane in yi kuka sai ya fage da kuka gaba daya na'am wayar kununa ilaihim sai ga mutane suna karkata zuwa gare su lintisabin ila salah saboda me saboda zuwa ga kirki da kallon mutanen kirki ne wanda kai yin bala'i sai kai amfani da wannan kirkin nasu da kake ganin zahiri sai ka ɗauka kaza ne wa min na kanu daga cikin wayannan da suka kasance yakzibun suna yin ƙarya hizbatan dan neman lada wajen Allah ku duba wannan ba suna yin ƙarya kuma ƙarya suna yin shi ne hizbatan don samun lada a gane ku na wata qarruban ila da kuma kusanci zuwa ga Allah ta'ala akwai Abu Isma Nuhu bin Abi Maryam Abu Isma Nuhu bin Abi Maryam al-Marwazi qadi Marwa al-mulaqab bi Nuh al-Jami' shine alqali na Marwa ana mai lakabi da Nuh al-Jami' akazal an Abi Hanifa wato ya karbi ilimin fiqh daga Abu Hanifa shi wannan bawon Allah na'am ibn Abi Layla da kuma ibn Abi Layla na'am ila lahu min aina laka an ikrama ibn Abbas wata rana wato sai aka tambaye shi aka ce a ina ka samu hadisi ne wai daga ikrama daga ibn abbas radiyallahu anhu ma fi fadailil qur'an daga falalan qur'ani game da falalan qur'ani sura sura sura sura ko da sura shi wannan nuhu aljami'in ya kawo falalan shi ko da sura da falalanta ko da sura da falalanta kace wai ina ya samu wannan falalan sura sura sura din nan walaysa haza inda ashabi ikrama amma dukkan ɗaliban ikirama ba su da wannan hadisi sai kai kaɗai a cikin ɗaliban ikirama kai kaɗai ba ga kana kawo wannan hadisi na ka samu daga gare shi fa qala inni ra'aytu na kuma a cikin ɗaliban ba shi ne babba ba bale ya ce shi ne ma babba gaba ɗaya wanda ira an ba shi hadisi su ba za ba to duk ɗaliban ikirama ba su da shi a ina ya samu sai ke cewa inni ra'aytu na ar'aradu al-qur'an ita abin da sa ne haka sai fiye ba duka kiyar da ya gane lallai an fara zargin sa yace na ga mutane sun bijire wa qur'ani ne ba su damu da karanta qur'ani da sanin fiqhin qur'ani ba shagalu hanifa sun shagaltu da fiqhi na abu hanifa da kuma magazi na tarihi na ibn ishaq sun shagaltu da shi fa wadatu hadha hadisi sai na kirkiro wannan hadisi zubatan dan neman lada duba ya kawo wannan hadisi ne saboda ya faɗe da mutane zuwa ga a dawo zuwa ga qur'ani a gari to da wannan ne sai ya tattaro hadisai Allah ta'ala sai ya tuna mai asiri mutane suka gano cewa hadisai ne na ƙarya to tun da har ya furta wannan duk abin da ya ruwa suna hadisi ba a yarda da shi ku gane ah. ku duba cewa mutumin kirki ne shi salihu ne shi gashi nan amma kuma yana ƙarya saka malaman hadisi sun ce ƙarya ya fi yawa ga salihai ana samun ƙarya da yawa ga mutanen kirki dole ne idan mutum ya faɗi magana irin wannan to ka rinka tsayawa ka ba maganar tunani karka saurin yanke hukunci kan maganar shi misali ba ka wanda ka fada ciki a gari wato marmari daga nesa ke irin wannan mutum kirki ya kaga yana faɗin abu ka gani kai kana ganin mai tsoron Allah ne yana karatu yana kuka amma kuma ƙarshen abin ya gariya da annabi Allah ya tsare na'am baikuniya baikuniya bi sur'a بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله mawallafin littafi Allah ya masa rahama ya ce matrukuhu ma wahidun bihin farat wa ajma'u li ya ce hadisi matruk ma wahidun in farada bi hmm. shine abinda mutum daya ya kadaici da shi shine matruk ah. hadisin da mutum daya ya ruwaito wa ajma'u li su. ko malaman hadisi suka yi ijma'i ga raunin sa hmm. shi kamar an tunkuɗe shi ne fa huwa karaddun ai kamar dudin a gane shi matruk abinda mutum da ya kaɗaita da shi kawai ko mutum ɗayan nan malamai sun yi ijma'i akan rauninsa ta ce hazar hadis matruk kuka jin ku wannan hadisi matruk ne shi misali na'am qawluhu matruk ce wanda yayi matruk na'am yani bihi al matruk abin da yake nufi da wannan hadisi matruki na'am wal matruk ismu maf'ul shi matruk ismu maf'ul ne shi na'am ma'qud min at-tark wato an ciro shi daga at-tark yani annal ulama tarku wato abin da suke nufi malamai sun bar shi malamai sun yi watsi da hadisin shi qauluhu ma wahidun bihin farat. shi wanda aka yi ma wahidun bihin farat din nan abinda mutum da ya karatu da shi na'am yani annal masruka huwa man farada bihi wahidun shi masruk shine abinda mutum ɗaya ya karatu da shi Walakin walakinnahum ajma'u ala da'afi sai su malamai sun yi ijma'i kan raunin sa والضمير في أجمع يعود على المحدثين wa ajma'u li da'afihi ai ajma'u ala da'afi ya koma ga malaman hadisi sun yi ijma'i ga rauninsa. ta ce hadisun matruk wannan istilahi ne wato sai a ce hadisi matruk wanda wani mutum da ya rubuta ko mutum da nan kaulan wahidan da yake da shi na'am qawlu fa huwa karad ce wanda ya fa huwa karad ai kamar zubi ai huwa mardud shi mardud ne shi wal kaf za'ida min shi kafun za'ida min hazmi ma'ana ta wajen ma'ana wal matruk kama qala al muallif huwa shi matruk kamar yadda mawallafi ya faɗa huwa allazi rawahu da'if ajma al ulama ala qa'idati shine wanda mutum da ibi ya malamai sun yi ijma'i kan raunin sa an fakara da bi ma rawahu gairu da gairu ya fita daga cikin wannan abin wanda ba da bai ruwaito alaysa bi matruk ba kira shi matruki wa ma rawahu da'if allazi ikhtalafu fi da abin da mai rauni wanda malamai wajen raunin sa mai rauni ne an yi wajen raunin sa masruf هذا هو هذا ba ne? wannan shine abin da malamin ya tafi da shi ba wanda qala ba'd ulama wasu malamai sun ce wa minhum ibn hajar ibn hajar ya faɗi wannan a cikin luqmatul fikr na'am innal matruk huwa ma rawahu rawi muttaham bil kadhib lalle matruk shine abin da mai ruwaya ya ruwaito wanda ana tuhuman shi da ƙarya idan wajadna fi tahzib ba masalan idza wajadna fi tahzib muka samu cikin tahzib tahzib na ibn hajar littafin jarh wa ta'dil na'am tahzibu tahzib muka samu daga wani mutum daga cikin masu ruwaya wato ibn hajar ya ce ajmahu ala ba'd gaji ya ce wannan malamai sun yi rauni wajen sun yi ijma'i wajen raunin sa inna la nusammi hadithan matruk to lalle mu za mu kira hadisin shi matruk idan farada shi idan ya kadaita da shi na'am li annahum ajmahu ala da'fi dan me dan malamai sun yi ijma'i akan raunin sa babu sabani akai na'am wa idza wajadna fi qawl in muka samu a cikin sa qawluhu muka samu aulahu wa qarita wa qarituhu bil kadhib wa qarituhuma hakika an tuhumce shi da ƙarya na fa nusammi matrukan aida eh idan ana tuhuma mutum da ƙarya shi ma ana kira shi matruk ya annal mutaham bil ta hadithu kal mawdu wanda ake tuhuma da ƙarya hadithu shi kawai mawdu ne wane ne mutaham bil a wajen malaman hadisi suka ce fulanun mutaham bil mai ne suke nufi muttahamun bil kadhib ma ma'ana kamar ya ana tuhumar shi daga ana tuhumar mutum kawai sai a yanke mai hukunci na yawwa mutumin da an kama shi da karya a cikin labarin mutane in kuna fira da shi zai tura karya mutane, amma ba taɓa kama shi ya karya kan hadisi ba wannan shine mutahamu bil kadhib shi mutum ne wanda ya dauki ƙarya kamar dabi'ar shi ne kuma an san shi makari sai muna shi na shi hadisi haji mutumin da aka kama shi yana ƙarya ga mutane to ba amince ba zai iya yin ƙarya ga wa zai yi ƙarya ga hadisi to ba wai an kama shi bane ya kirkiro hadisi shi wannan ɗabi'an shi ne an san bai ɗauki ƙarya a matsayin ɗabi'a wani abu ba misali an gane ko to saka da zara an gano mutum cewa ƙarya ya zama kamar ɗabi'an shi ne bai ɗauke shi a matsayin kowai ba kawai cikin to هذا حديثه متروك أقاربه لأنه متهم بالكذب نعم إيه لا شك أن اتمامه بالكذب يجعل حديثه كالموضوع وتباب شك للي مي أن للي تهمه لقرية نعم ينا سنيا حديثه شكوا موضوعي نعم ولا نجزم بأنه موضوع ba ma yanke hukunci cewa maudu'i ne wato ana cewa hadisin shi kamar maudu'i ne amma ba ma yin yanke mu ce lalle maudu'i ne dan zai iya yi wa haka da kuma ba gaskiya ba amma saboda an gan shi yana yawan ƙarya cikin labarin mutane ko sai zama to ma hadisin an ba za a karba mutum da hadisi addini ne ba ba abun wasa ba walakin kawo mutahamu bil kadhib sai dai kasancewa shi ana tuhuma shi da ƙarya taqarrub min al wadi yana saukar da hadisin shi zuwa ga daraja wanda ya kusa da ya zama mawdu'i hadisuhu matruk ko turika hadisuhu ga an faɗi wannan kam an faɗi wannan istilahin to abin da ke nufi kenan an ga irin ɗabi'a ƙarya yana da ƙarya da tsoron an bayan da? a yi tsawon zama zafi guda ɗaya ko? ya zama ya zama a tumar da ƙarya shi kaɗai ya rojo shi ba a tumar da ƙarya kaza kaza ɗaya da wani ya zama gari an ce mafi yawan gara'i da ifai ne

kare afko ga tunanin shi wajen shi na ne shi min al'asir kada wannan babu zabi kare afko ga tunaninsa wajabcin wannan abu daga asali wala ya zuru fi khiyali wanda baya gudana baya zagayawa cikin tunaninsa walaysa indahu man yubayyin lahu kuma ya zama bashi da wanda zai bayyana mai wajen shi fa haza ba zu wanda tunda bashi da wanda zai bayyana mai wajen shi kuma bashi da yadda zai yi wannan an mai uzuri wala yalzamu qada'u ma fata baya lazimtar sa ya rama abin da ya kubuce saboda shi jahili ne Wala ya'tamid al-ithm wato walam yata'ammad al-ithm kuma baya ganganta yin zulubi na'am walam yufarrid fi su'al walam yufarrid walam yufarrid kuma baya ko bai bai sakaci ba wajen tambaya na'am wala yalzamu al-qada ba dole bane ya rama tunda bai sakaci ba yana ta tambaya bai samu amsa mai kyau ba to sai zama dole gaba sai ya amsa sabanin abin da ya sani ba dole bane ya rama abin da ya riga ya yi ya wuce wa dalilu haza hadithu musii fi salati wato dalilin wannan hadisin al-musii fi salati wannan mutumin nan da yake mona na sallah wanda yake sallah ba dinnan na'am fa inna hadha rajul dakala wa salla fi al-masjid lalle wannan mutumin ya shiga ya yi sallah a masallaci na'am masjid salatan la ya duma in la ya duma hmm. in sallah wanda baya samun nutsuwa mutum ya shigo ya yi sallah a masallaci sallar da bai samun nutsuwa ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم sannan sai yazo ya sallama ga manzo sallallahu alaihi wasallam radda alaihi salam sai annabi ya da sallama sun makala sai annabi ya ce irji sabbanni fa inna kalam sabbanni ka koma kai sallah domin lalle kai baka yi sallah ba an faraja al-rajul fa salla kama salla sai mutum ya koma sai ya sallah kamar yanda ya sallah din ma adama thumma adama sallama ya sallama ga manzo sallallahu alaihi wasallam qala irji fa salli fa annabi ya ce koma kai sallah domin yi sallah ba uku sai mutum ya ce wannan da ba a saka bil haqq na rantse da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya na'am la ahsanu hadha la usul ghayra hadha ni ba zan iya kyautata abin da ba wannan ba ba zan iya kyautata shi ba fa allimni karantar da ni subhanallah subhanallah azim fa hadha uslubun ajib ana ne wannan uslubi ne mai ban mamaki yanbaji an nakhtaru ya kamata mu mun zaba fa hadha rajul la yadri kayfa yusalli wannan mutumin bai san fa yadda zai sallah ba wanzur kaifa aqsama billazi ba asal ba asal nabi bil haqq ka duba yadda ya rantsi da wanda ya aiko annabi da gaskiya Wala ni mutum billah ya rantsi da Allah ba ishara ila annahu sayaltazu ma yakun wato kuma ina nuna mana cewa kenan sai da zinci da abin da annabi ya gaya masa kun gane ko kamar sai ya ce wannan zai ba asal bil haqq idan jin magana manzo Allah gaskiya ne ga ya mun kawai zan yi aiki da shi an gane annabi maw'us wato annabi wanda an aiko da gaskiya ka annabi ya kula nizaman alayya an a, an ubi'a ma tuwajihuni ilayhi kamar yana cewa ne dole ne a gare ni in yi biyayya ga abin da kake fuskantar da ni zuwa gare shi nuna mun kawai sai abin da ka faɗa gaskiya ne zan yi biyayya domin kai abin aikowa ne da gaskiya ka duba yadda ya zaɓi wannan rantsuwa ma annahu la yuhsinu an yusalli tare da cewa shi bai iya sallah ba wa haza law jara li bijli na fa innahu yadhhabu ila al-ism shi wannan da ya gudana zuwa ga misalin to lallai da ya tafi zuwa ga suna mai karamci wa huwa zuwa ga Allah kaza zai ce ne dan Allah karanta da ya kula wallahi ma uwa sai da gaira haya ne za mu ba zan iya abin da yafi wannan ba ba a saka ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya Na uwa ba zan iya kyautata abin da ba wannan ba fa allimni karantar da ni wannan ta kira jahalun basit kaga bai baka wahala ba ya ce bai iya ba kawai cikin sauƙi ka ka koya mai ya aiki da shi amma in jahalin murakkab ne zai nuna ma cewa abin da yake shi ne addini ina ba ka gani ai ta bala'i da shi fa allamahu annabi sai annabi ya karanta da shi wa sallallahu alaihi wasallam walakin rasul sallallahu alaihi wasallam lam ya'muru bi qada'i ma sabaqa to wajen dilala nan manzo sallallahu alaihi wasallam bai umarce shi da rama abin da ya wuce ba ai ya irin wayannan sallah a da kafin annabi ya gyara bai. to ya hukunci wayannan salloli da ya kan kurakurai jadin nan afallahu amma salafa fa idan mutum ya dade yana yin abukan kuskure yau ne aka fadakar da shi ya gane ba kuma ya takaita ba yana zuwa wajen majalisin karatu bai taɓa sanin cewa kuskure ba ne sai daga baya ya gano kuskure ne to wancan kuskuren kurakurai da ya ada na ko shekara hamsin ne an ya mai wanda yanzu aka gani yanzu shi za a ce mai gyara kun gano wannan shi za a ce mai gyara wanda aka gani yanzu wato annabi bai ce rama abin da ya gabata ba saboda jahili ne shi wa yu'allam kuma za a karantar da shi Allah wa ya'lam kai annabi ya san cewa Allah lam yuqaddis cewa mutumin lam yuqaddis bai takaita ba yana yana neman gaskiya kawai bai samu gaskiyan bane idan dalibi yana neman karatu kuma bai samu wato yana neman kuma yana tambayan malamai iya kokarin sa sai ya yi kuskure bai san kuskure ba ne ko bai yi tunanin kuskure ba ne kuma ya daɗe yana kan kuskuren daga baya sai aka faɗakar da shi sai ya gane to abin da ya bayan an gane zai yanzu ne za a kama shi ko da azumi ya daɗe yana yi kan kuskure yau aka faɗakar da shi azumi yau zai yanzu wanda sauran masha Allah Allah ya ka duba wannan bai zai wannan bala'i sai ya ce ya ce wai fallon takarda ce wai so da lafiyar da gina albani gara suka dan kosai suka dan sharar kosai ma shi a wani shi ko ya jijiyar wani zai yi shi har wannan ba karamin musiba ba ne da sunna irin wannan wallahi a wajena ya san riga a san da wasu fara ba inna lillahi ce wallahi a ce mutumin da yake akara da wani suna amma kuma dan ɗari ka yaji da zan darajar hadisi kaga ai ko ina ai ko ina na'am kuma kaga wannan ba hujja bane ga mutum duk wanda bai karanci addini ba kana cikin ɗan ƙasa irin wannan ta arewa ƙasa na ilimi a ce wanda ka san menene addini ba gaskiya ba da uzuri wanda duk wani wani hujjoji an tsaye ma da shi misali in ce ya musulunta ne abubakar me yi umar me yi a cikin safai wane ne ya zo da musulunci sannan shi da ke magana kakanninsa za su kuma musulmi ba kan karɓi musulunci ba ne ko kakanninsa annabawa ne ai duk wani mutum ka duba silsilar shi in ma shi ya musulunta ko kuma shi ma kakannin shi sun musulunta ne saka maganin wai da ya musulunta faɗi maganin ma wauta ne ce to tunda ya musulunta ne ba za mu karɓi hadisi to a al'adu abubakar shi ma musulunta yi. umar musulunta ya yi, usman musulunta ya yi, to aka ba mu da su kenan annabin kawai za mu fuskanta ba mu da wanda ya musulunta da wannan magana ma akwai dabbanci da jayi ke cikin shi ya musulunta ya zo kuma ya yi karatu ya fika kai ka tsaya ka zama jahili ba ka san addini ba to bai wannan magana sai ka rufa kanka sai ma ka yi wala a gida ce ta biri abubuwan zindiƙanci ya fi zuwa yada a nan wajen abar zindiƙanci ne kuma laifin malaman suna ne Kuma wannan matsala wallahi da a daina mu'amala da shi gaba ɗaya a bashi duk inda ya zuwa ƙaurace masa wallahi dole in ma ya gyara ko a san matsayin shi kawai amma munafinci shi ya hana irin wannan al'amari ya gyaru idan akwai munafinci a cikin al'amari to yana ba da wahala kwarai da gaske a gane duk abin da ka samu munafunci a cikin shi sai ka sha wahala kan shi sai wani mutum ka zaga na kan shi Kuma da wannan aiki amma duk abin da shi kai tsaye da da kyakkyawan manufa da ikhlasi za ka tunta shi da gyaru to wallahi munafunci da ke cike da mutane a nan garin Kaduna yanda shi ne ke shi ne ke ƙara sa barna ya ƙara girma bana mantawa lokacin da aqidan Qur'aniyun ya zo garin Kaduna nan billahi da zai yana kaɗan ya kamata malam al mataki a masallacin sunna ake yada shi na masallacin juma'a nan ne dandalin da ake yada shiga an taru a ɗauki mataki ya kasa ɗauka mataki sai da abin ya girma aka fito da da ɓarko za ana yin wayo ne ma to haka muke sai abu ya zo nan gaba ya zo ya yi girma ya girma ya girma sai ga mun zo mun ce za maganin kuma sai ga daga baya abu ya karbo mu to duk abin da yake akwai nifaq a cikin to wallahi yana da wuyan samun nasara kan shi malaman yau in kai rashin shi malamin akwai wani abu da ya haɗa ba zai goyi san gaskiya ne shi kawai yana ganin to aika za sai ya goyi bayan wancan banna ma da wancan ke yi ɗaliban shi ma ba za su goyi bayan kamar shi sun san gaskiya ne amma saboda wata adawa in ma san gara man kasance ka cika ranci kai da kake da kishin abin ya zame ka ka kasa bacci akan abin kana tunanin yadda ake wa musulunci kai tsaye karan tsaye to kai ne ma mai laifi shi wancan mutumin zai zaga shi halin alin yana ta ta'addanci dan Allah hadisin da ya zo akwai hadisin muwadda a cikin sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin bukhari akwai hadisin muslim to ka ce wai gara ga sai da abin da ake sha ake ake ake sa kosai a ciki daidai yake da wannan abu na'am eh. a ba ba sani ba sani mana eh. eh magana cewa ya ko da zai ci ayi na kasuwar da ya <laughs> babban matsala to da kace mai hude mai yahudancin da yi ya kamata bai hude ne a saudiya bin ba yana kira mashi usamin na kira mashi malaman saudiya suna kira mashi bai hude ɗaliban suna saudiya har yanzu kuma ya karanta a jami'a islamiyya muhaddis gaba ɗaya wanda ya daɗe a jami'a na karanta da ɗalibai kuma yanzu ya riga ya kafu a duniya gaba ɗaya duk duniyar hadisi in baka sa albani ba a wannan zamanin sai ma an tambaye ka an gane kaga matsalan kabilanci ya shiga cikin abun saboda akwai akwai daga wani albani yake magana cewa abun mamaki an samu wani wani marubuci balarabe balarabe ne sahabin da aka yi mai albishi da aljanna sai yana sukan shi cewa asalin shi ba yahude ne wannan ya sunan shi ne a ba kabul habar ba a cikin sahabbai yana daga cikin Ubaidin, ubay bin wani ka ubay bin ne ko wani daga cikin sahabbai wanda yake kabul ahbar kabul ahbar shi ne kashi bane ah. kaga shi ne a cikin sahabbai shi yawa yawa abdullahi bin salam abdullahi bin salam haka akwai shugaban da kuma wannan da gwada da gwada ko kabul ahbar sun shi albani ke cewa kaga abdullahi bin salam ba yahudi ne musulunta kuma ya kyautata musulunci sosai haka na kabul abbas sai wannan na sukan shi cewa yana sukan shi yana tuhuman shi da wasu abubuwa cewa asalin shi bai yahudi ne ba za a yarda da shi ne ce abu mamaki manzo Allah bai yarda shi da aljanna kai kuma kana na kana wasu manganu na kabilancin ga da larabcin da sauransu to yace to wannan in ba ta asubanci na larabci ya motsa ba menene amfanin wannan magana misali in ka faɗi wannan fa sai imam bukhari su ma kansu musulunta suka yi imam muslim duk wayannan ajamawa ne dukkan su da ka sani manyan malaman hadisin nan kusa ina ganin imamu turmuzi da kowaye sai daga cikin su dai kawai balarabe dukkan su dukkan su kurasani za ka zan an ko a ce a sajistani sai da an faɗo su garuwa da garuwan farisawa ne zo ne to sanya shigar da irin wannan abin cikin musulunci wani illa ake sawa musulunci da musulmi an gano wannan ko a ce wai asalin shi bature ne asalin shi bai to kai kuma asalin ka bai ai bai hude ya ka ba tunda bayahudi yana da an aiko annabi annabi Musa zuwa gari sai waye wani annabi ka aiko gari ka ko sahabi habibi zo garin ku ba ba habibi guda ɗaya cikin garin ku kaza kana suka wanda su an fifi ta sun taɓa samun daraja akan a duniya gaba ɗaya wa anni faddasu kuma alal alamin shi yasa da aka samu matsala tsakanin Aisha da da wata daga cikin matan annabi ya ce eh Safiya sun ka ce mata bayhudiya hankalin ta ya tashi annabi ce ki ga musu cewa kina da kakanni annabi Musa kakan kire annabi waye annabi isma'il annabi waye annabi ishaq ke ce ke ke jiko ci jika annaba ne su kuma jika kuma waye <laughs> to tun daga nan da annabi ya baki wannan ya baki wannan suna magana sun sako sai kawai su sai wannan kabilanci ya kushe sai kira da kira da asali na annabawa su kuma su da asali ko kaɗan to kuma kuskure ne yadda dai kawai kasan karatu bai kai ba Ka sauransu haka ne.

sace to ai yana ta magana ma ya fi karfin su duk yadda ya magana kaɗan daga wani abu ne dai gwargwado kan garu su abu to ka taimaka wa mutane da yawa eh a rinka ishara zuwa ga cewa zindiƙancin ya faru daga malam wani ne sai wannan zindiƙancin saboda kyale shi wata cewa yana da naci to kai ma kana naci duk yadda ya nace kai maka nace ka bi shi ma nacewa kafin ya yi posting kai posting wasu ne a wasu manzanni ka yi rafi ga ta ko ina ya rubutu to insha Allah za ka ga cewa

haka ɗin dai duk yana shi ana fiye shi ne yana aikin musamman aka sai mai kwamfuta ɗan layin nan ne yi. ɗan goma ne nan aka siya mai kwamfuta kwamfuta aka siya mai kuma duk ana biyan shi albashi ne musamman kan wani aikin da yake faɗa da bikin da yake so ne kama sama da yaka ɗan zaune gari ban da Allah layin ya shara ɗan kodi da su tashi daga layin nan su kuma ya dama can da yake nan akwai karatu da yana yana lalata suna cikin masallaci da wani to da ya koma can ma sai abin ya fi sharri inda ya koma can cikin ko ina gaskiya al'amarin ya mu nana ci ga mai da aure suna ba ya zama to dan biri amma ya fi dan da annabi abin ya mu nana gaskiya kuma yayi wannan wai dai kare malik ne akan kare malik ya yi sai ya komai na musulunci Let's munafiki da wani mutane da yawa a san da kai magana ka kai kana ganin yana shi a yi magana to san da ka kama sunan shi matsala ne su da za su koma suna gungu malam da mun samu malam kuma da kawo malam mai magana ya da kama sunan ne da kaza kaza da kawai ne an yi komai don gaggan an yi zagawo me ko a yi kyakkyawan fahimta ga abin sai abin ya zo a mutum shi ne kawai ishara shi ne kawai kuma lafiya an gani